يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يوم جمعة biyu ga watan Ramadan bayan hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam da shekara hudu wanda ya yi daidai da ashirin da hudu da watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da uku wannan shi ne majalisi na biyu a majalisinmu na tafsirin alkur'ani mai girma na wannan shekarar wanda za mu tashi yau a kan suratul ahqaf أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون نعم سورة الأحقاف سورة مكية دا اتفاق لمي illa waɗansu ayoyi daga ciki waɗanda waɗansu malamai suka yi ishara a kan cewa ayoyi ne madaniya wanda za mu ji su a wurinsu insha Allahu ta'ala. Wannan surar ana kiranta da suna suratul ahqaf ta ɓangaren suna. An kira ta kuma da wannan sunan ne na suratul ahqaf saboda ambaton wannan lafazin na al'ahqaf a cikinta ita kaɗai daga cikin surorin alƙur'ani. Wazkur a ka'adin iz an zara ƙaunahu bil ahqaf. Da aka wannan shi ne ya sa wannan sura ta samu wannan suna na suratul ahqaf. Ana kiranta da wannan sunan tun daga zamanin manzon Allah sallallahu Alaihi kamar yadda ya zo a cikin a musnad na imamu ahmad da kuma musnad na al'imamu abu ya'ala al-mausili da ibn hibban a cikin sahih da kuma al'imamu tsabari a tafsirin shi sun rawaito asar daga abdullahi ɗan mas'ud radiyallahu anhu abdullahi ɗan mas'ud yake cewa asra'ani رسول sallallahu alaihi wa عليه wa وسلم سورة الأحقاف ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanta min suratul ahqaf ya koya min karatun suratul ahqaf wannan ya tabbatar da cewa wannan sunar tana da wannan sunan tun a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda wannan asar ɗin na Ibn Mas'ud yake ishara a kai maƙasudin surar babban makasudin da take zagayawa akan shi shine tsayar da hujja akan waɗanda suke ƙaryata Alƙur'ani, suke ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi suke ƙaryata tashin alƙiyama a tsayar musu da hujja gamsasshiyar hujja wadda za ta yanke ma duk wani mai uzuri uzuri to wannan shine makasudin wannan surar. a tsayar da hujja sannan kuma a yi gargaɗi da tsawatarwa mai tsanani ga duk wanda ya ci gaba da tafiya a kan abin da yake kai bayan hujja ta tabbata. Daga babban makasudin surar dai gaba ɗaya shine a tsayar da hujja da dalili gamsashe dangane da waɗanda suke karyata Allah suke karyata Alƙur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma a yi musu gargaɗi. Daga za mu ga duk abin da surar take zagayawa a kai, tana zagayawa a kan wannan maudu'in ne. Duk wata gaba da za ta je ta dawo, tana magana ne a kan tsayar da hujja da kuma rushe hujjojin da waɗanda suka ƙaryata suke dogara da su, da kuma gargaɗi da misalai na al'ummomin da suka yi irin abin da suka yi, da kuma abin da Allah ya yi musu. To, akan wannan ne surar gaba ɗaya take zagayawa. wannan shine makasudinta maudu'in surar idan aka kalle ta gaba ɗaya za a iya cewa tana zagayawa ne ita ma akan wani maudu'i ra'isi guda ɗaya wannan maudu'in kuma shine magana akan alƙur'ani da kuma magana akan matsayin kafirai dangane da alƙur'ani sannan kuma da matsayin kafirai dangane da abin da ya shafi tauhidin Allah subhanahu tauhidin rububiyya da kuma tauhidin uluhiyya, da kuma matsayinsu dangane da manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam da kuma matsayin kafirai dangane da waɗanda suka bi manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam menene matsayin da kafirai suke basu, wane irin kallo suke yi ma wanda ya imani. da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sannan kuma menene matsayin kafirai dangane da sakamakon Allah da Allah yake bayarwa a duniya da lahira ga waɗanda suka yi imani ga kuma waɗanda suka kafirce menene matsayin matsayinsu dangane da wannan wannan shine kusan mawdu'i ra'isi guda ɗaya da ayoyin sura suke zagayawa a kansu da haka idan muka kalli sura za mu iya cewa sura tana da maƙaƙe tana da gaɓoɓi guda hudu tana da gaɓoɓi guda hudu gaba ta farko aya ta ɗaya zuwa aya ta goma sha biyu aya ta ɗaya zuwa aya ta goma sha biyu wannan gaɓar tana magana ne akan cewa alƙur'ani gaskiya ne sannan kuma alƙur'ani yana kira zuwa ga tauhidi kuma yana rushe shirka wannan shine abin da wannan gabar ta kunsa daga aya ta ɗaya zuwa aya ta goma sha biyu tabbatar da cewa alƙur'ani gaskiya ne kuma menene masdar ɗin alƙur'anin daga ina ake samo alƙur'anin sannan kuma menene muhimmin abin da alƙur'ani yake kira zuwa gare shi da kuma muhimmin abin da alƙur'ani yake rushewa shine abin da wannan gabar ta farko ta kunsa gaba ta biyu aya ta sha uku da ta sha hudu aya ta sha uku da ta sha hudu ita kuma ta kunshi bayani ne don gane da sakamakon waɗanda suka yi imani da Allah suka yi taƙawa sakamakon da Allah zai ba su a duniya da kuma sakamakon da za su samu ranar alkiyama. daka waɗannan ayoyin guda biyu suna zagayawa ne a kan wannan maudu'in. Innan lazina ƙalu rabbun Allah sun mastaƙamu ta tanazzalu alaihimul mala'ikatu Allah ta kafu wa la ta hazanu wa abshiru bil jannatin lati kuntum tu'adu. Daga innan lazina ƙalu rabbun Allah sun mastaƙamu fala khawfun alaihim wa la hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jaza'an bima kanu ya'malu daka an faɗi sakamakon masu takawa da kuma irin tattalin da aka yi musu a duniya da kuma ranar alkiyama gaba ta uku gaba goma sha biyar da kuma aya ta goma sha shida ووصينا الإنسان الإنسان بوالديه إحسانا لكم أولئك الذين نتقبل منهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم wannan gabar ita kuma za ta yi magana ne akan wasiyar da Allah maɗaukacin sarki ya yi dangane da iyaye wasiyar da Allah ya yi ma 'ya'ya dangane da iyayensu da kuma sakamakon da Allah zai ba wa ‘ya'yan da suka yi aiki da wannan wasiyar. Wannan shi ne abin da wannan gabar ta ƙunsa. Gaba ta hudu, ita ce aya ta goma sha bakwai har zuwa aya ta ashirin. Wannan zai ƙala liwali da yake uffin kuma a ta idanini har zuwa faɗin Allah maɗaukacin sarki wa yau mai yu'radun lalina kafaru alannari azhabtum tayyibatikum fi hayati kuma duniya. wannan gabar ita kuma za ta yi magana ne akan sakamakon wanda yake saba ma iyaye menene hukuncin shi menene sakamakon shi a wurin Allah ana wanda bai saurari waccan wasiyar ta Allah dangane da iyaye ba menene makomar shi a wurin Allah sannan kuma menene sakamakon masu girman kai waɗanda suka yi girman kai suka ƙi karɓar saƙon Allah suka yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam menene sakamakon su wannan shine abin da wannan gabar ta hudu take magana akai ah, gaba ta biyar gaba ta biyar aya ta 21 zuwa aya ta takwas. Waskur aka adin in an zara ƙaunahu bil ahqaf har zuwa faɗin Allah maɗaukacin sarki, falaula na sarahumun lalina suka zo min dunin layi ƙurbanin aliha. Wannan gaɓar ita kuma tana magana ne a kan ƙistar adawa mutanen annabi Nuhu. Me suka yi dangane da annabin da Allah ya aiko musu, me Allah ya yi musu dangane da abin da suka yi ma annabin. da haka Allah ya kawo wannan isar domin gargaɗi da tsawatarwa da kuma tsoratarwa dangane da waɗannan mutanen da abin da suka aikata domin ya zama gargaɗi ga su waɗannan mutanen da Allah ya aiko musu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan kuma aka yi maganar abin da yake cikin isar na gargaɗi da tsoratarwa wannan shine gaba ta biyar gaba ta shida ta ƙarshe daga cikin gaɓoɓin wannan surar ita ce bayani akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko da wasu ba su gaskata shi ba ko da kafiran ƙurayshawa sun bitilce mai sun kafirce mishi to manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gaskata shi a cikin mutane sannan kuma an gaskata shi a cikin aljanu ba wai mutane kawai suka gaskata manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba har aljanu sun gaskata manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wurin mutane da kuma matsayin shi a wurin aljanu da matsayin shi a wurin Allah shine abinda wannan gabar ta kunta. da ta nuna ma waɗanda suke ƙaryata manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ga matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wurin mutane da wurin aljanu ma ballantana kuma a wurin Allah da ya aiko shi subhanahu wa ta'ala da haka wannan gabar ta an rufe suran ne da bayani akan ta nuna matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma rufewa akan tabbatar da cewa akwai tashin al'iyama din bayan an mutu wanda shi ne babban abin da waɗanda suke ƙaryata manzan Allah suke inkari a kai. ta ayar surar ta rufe da wannan ayar wadda ta kunshi waɗannan muhimman abubuwan da Allah maɗaukacin sarki ya kawo a ƙarshen surar da a taƙaice za mu iya cewa waɗanda su ne gaɓoɓi guda bakwai wanda surar ta kunsa wanda a kansu ne ayoyin surar take zagayawa kamar yadda ya gabata wannan surar sunanta suratul ahqaf sannan an buɗe ta kamar kowace sura daga cikin surorin alqur'ani da bismillahir rahmanir rahim ma'anar taqdirin shine aqra'u bismillahir rahmanir rahim ina karanta alqur'ani da sunan Allah mai rahama mai jin kai ko kuma ina karanta wannan sura ita suratul ahqaf din da sunan Allah mai rahama mai jin kai ina karatu tare da neman agaji da kuma neman tawassuli da sunan Allah ar-Rahman da kuma sunan Allah ar-Rahim da aka an buɗe ta da bismillahir rahmanir rahim Allah madaukakin sarki ya ce hamin wannan harufan su ne ake kira da suna al-huruful muqassaa al-huruful wayanda wanda ake buɗe waɗansu daga cikin surorin Alƙur'ani da su wani lokaci a buɗe da harafi ɗaya a ce nun ko a ce ƙaf, ko sad wani lokaci kuma a buɗe da harafi guda biyu kamar yadda ya zo a nan hamim hamim har guda bakwai da suka zo a cikin alƙur'ani wani lokaci a buɗe da haruffa guda uku kamar alif lam wani lokaci kuma a buɗe da harfa guda hudu alif lam sad ko alif lam mim wani lokaci kuma a buɗe da harfa guda biyar kamar kaf Haya ayin sad wanda shine aksarin adadin haruffan da aka da aka buɗe da su data guda biyar shi ne mafi yawa guda ɗaya shi ne mafi ƙaranci, duka waɗannan haruffan an buɗe alƙur'ani da su to waɗannan haruffan me suke nufi menene ma'anarsu me yasa kuma ake buɗe surori waɗansu daga cikin surorin alƙur'ani da su galibi idan an karanta waɗannan haruffan mukan ji ana cewa Allahu a'lamu bi muradihi bi dalika Allah shine ya san abin da yake nufi da shi wannan yana iya daukan ma'anoni guda biyu ma'ana ta farko ya zama cewa shi ne magana wanda yake Allahu a'lamu bi muradihi bi dalika shine yake nufin ni ban san ma'anar waɗannan haruffan ba Allah ne ya san abin da yake nufi amma ba ya kora cewa babu wanda ya san ma'anarsu ba wannan shi ne fuska ta farko ya ce Allahu a'lamu bin muradihi kamar a tambayi mutum menene kaza ya ce wallahu a'lam in bai sani ba amma yana nufin ba wanda ya sani Ba baya nufin ba wanda ya sani in an ji an tambayi wani za a iya samun bayani za a iya samun fatawa da bayanin wannan abin da ake tambaya shi da ya ce Allahu a'lamu yana nufin a karan kanshi shi shi da ya sani ba Allah ne mafi sani ko kuma a ce Allahu a'lamu bin muradihi bi zalika ana nufin kowa da kowa ya zama ma'ana wayannan haruffan babu wanda ya san ma'anarsu, sai Allah Shi ne fuska ta biyu to wannan fuska ta biyu da yawa malamai suna cewa wannan kuskure ne a ce Allahu alamu bi muradihi bi ana nufin ba wanda ya san me ake nufi da su sai Allah suka ce wannan kuskure ne domin wayannan harufan ba sa cikin mutashabihat waɗanda ba wanda ya san ma'anar su sai Allah illa dai me ake nufi da su wannan wata mas'ala ce daban to idan muka ce ba a nufin Allahu alam bi muradihi bi dalika ba ana nufin ba wanda ya san ma'anar su ba kenan yana nuna akwai abin da ake nufi da su kenan sai mu ce eh haka ne akwai abin da ake nufi da su da haka wannan zai sa sai mu duba me kenan me ake nufi da irin waɗannan haruffan da ake kawowa a farkon surorin alƙur'ani abu na farko da ya kamata mu fahimta shine magabata na farko sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'i dukkansu sun tafi a akan wata ma'ana guda ɗaya dukkansu kowa ya yarda da wannan ma'anar dangane da wayannan haruffa me ce wannan ma'anar suka ce wannan ma'anar ita ce waɗannan haruffan haruffa ne daga cikin alhuruful hija'iyya da muka sani yanda alifun da ba'un da ta'un suke haka ha'un da mimun suke dukkan su sun yarda akan cewa waɗannan haruffan wannan abin shine abin da suke niki, kawai an kawo harafi ne daga cikin haruffan da muka sani na huruful hijaiyya da haka su ne a nan su ne ɗin su ne mimun ɗin su ne alifun ɗin su ne lamun ɗin sune mimun ɗin su ne ƙafin ah, ah, su ne nun ɗin nan dai haruffan da muke karantawa a alifin bawa. Daga dukkan magabata sun tafi kan wannan cewa wa'annan huruf ne. huruf ne. Bambancin kawai shi ne ya menene taujihin kawo wayannan haruffan shi ne ake samun bambanci. Amma kowa ya yarda haruffa ne. Kenan ba Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika bane. cewa waɗannan haruffa ne daga cikin haruffa na larabci waɗanda ake karantawa idan an tattara su an haɗa su da waɗansu haruffa suke ba da kalma suke ba da jumla suke ba da ma'ana to su ne dai a nan illa dai waɗannan haruffan malamai idan suna magana a kansu za mu lura cewa suna magana ne a kan waɗansu abubuwa guda uku abu na farko shi ne ɓangaren alma'ana ɓangaren ma'ana cewa menene ma'anar hannu menene ma'anar alif lami to wannan na ce duka sun yi a kan cewa waɗannan haruffa ne daga cikin huruful hijaiyya abu na biyu da suke magana a kai dangane da waɗannan haruffan ne ɓangaren Shi ne babin hikima menene hikimar kawo waɗannan haruffan ne babi na biyu shi sa galibin in sun yi magana a kai suna magana ne a wannan ɓangaren ba suna magana ne a ɓangare na farko na ma'ana ba a ma'ana sun yarda huruful hida'iyya ne amma a wannan baban na hikimar kawo harafin shi ne ake samun bambanci wannan ya ce an kawo harafin ne saboda kaza an yi amfani da harafi kaza ne saboda kaza shine za a samu bambanci a tsakanin shine a babin hikima shi kuma babin hikima na kawo waɗannan harufan nau'i biyu ne nau'i na farko shine a kalli harafin da surar da ya zo a ciro waɗansu hukunce-hukunce a ce an kawo wannan harafin ne a nan saboda kaza da kaza kamar yadda suke cewa an kawo harafin ne haruffan ne saboda ta haddi a ƙalubalanci mushirkan larabawa a nuna musu yadda kuke magana da larabci wayannan haruffan larabcin ne aka yi amfani da su aka kawo wannan alƙur'anin in kun isa kuma ku yi amfani da wayannan haruffan ku yi irin ƙur'anin wannan an fassara huruful muqatta'a ne ba a fassara su aka yi ba an kawo hikimar da ta sa aka kawo su ne to wannan shine nau'i na farko a maganar hikima akwai nau'i na biyu na magana akan hikimar kawo su wanda shine za a ce wannan ba wanda ya sani sai Allah a babin hikimar kawo su din ma ba wanda ya sani sai Allah wani nau'i ne wannan shine kamar misalin nau'in da za a kawo a ce me yasa a suratul ahqaf aka ce hamim ba kawo alif lam ba me yasa ba a ce nun ba tanzilul kitabi min Allah al hakim akai amfani da hamim to wannan hikimar me yasa kuma anan akai amfani da harafi biyu a can akai amfani da harafi uku ba ai amfani da harafi biyar ba shi ma wayannan hikimomin duka Allahu a'lamu bi muradihi bi Allah ne kawai ya sani ba wanda ya isa ya zo ya ce me yasa Allah ya amfani da hamim anan bai yi amfani da alif lamin ba me yasa anan ya amfani da harafi biyu bai yi amfani da harafi biyar ko hudu ko uku ba wannan hikimar Allah ne kawai ya santa amma hikima nau'i na farko wanda za a kalli surar a yi batsi da alaƙa tsakanin harafin da aka kawo da surar a ce an kawo shi ne saboda kaza to wannan babu laifi magabata suna magana da yawa a kai su ce an kawo harafi kaza ne saboda kaza da kaza da kaza kamar yadda ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yayi magana akan haruffan da aka kawo a suratu qaf da kuma suratu sad ce ka kalli suratu qaf ɗin ka gani da ka buɗe ta da qaf ka kalli haruffan da suke cikin surar kalmomin haruffan za ka ga har kalmomi ne wanda aksarinsa akwai ƙafun a ciki harafin ƙafun ne ya yi ta maimaituwa a cikin kalmomin da suka zo a cikin surar da kan kana karanta surar za ka ji ko ta ina ƙafun ne kamar ana turo shi a cikin kallafin da kalmomin surar to haka kuma suratu sa'ad ya ce akwai al akwai al akwai irin waɗannan lafuzan wanda suke da alaƙa da al da al da yawa a cikin surar da ta aka yi amfani da lafazin sa'ad a farkonta to irin wannan shi ma hikima ce wadda mutum zai yi istinbatu ya ce saboda kaza an kawo harafi kaza ne an buɗe ta da harafi kaza saboda kaza saboda kaza to wannan shi ma ba tafsirin haruffan ba tafsirin haruffan bane daga ba wanda zai zo ya ɗauki harafin a magabata ya ce maka tafsirin shi kaza da kaza ne a duk sun yadda cewa huruful hija'iyya ne harafi ne kamar alifun kamar ba'un kamar yadda alifun ba su da ma'ana har ba'un ba su da ma'ana haka su ma suke ba su da ma'ana sai dai a yi istin istinbatsin hikimar da ta sa aka kawo su da alaƙar su da surar sai kallo na uku da suke yi ma waɗannan haruffa shine suna kallon su a babun almila almula walla ta'if babun kallon su ta ɓangaren a ciro fa'idodi da wasu lafa'if da za a iya zazzarowa daga cikin daga cikin fassara da haka wannan shi ma babi ne wanda yake mai faɗi wanda da yawa daga cikin malaman tafsiri da magabata suna wannan istinbatsin su ciro wasu fa'idodi da wasu abubuwa na ban sha'awa na ilimi a cikin haruffan wanda shi ma ɗin ba tafsirin haruffan ba ne da ba su wata ma'ana daga cikin ma'anoni na musamman. Illa dai babban al'amari ana tsaidin wannan babin na ciro fa'idodi a ciki ana kaidin shi da kaidi guda biyu kaidi na farko shine kada ya zama fa'idar da mutum ya turo ta tsaro da wani abu wanda shari'a ta tabbatar dole ne ya zama abin da aka turo na fa'idar bai saba ma abin da shari'a ta tabbatar ba shine abu na farko sannan abu na biyu kada mutum ya yanke da fa'idar cewa kaza kaza ne a'a kawai ya kawo ta a matsayin zai iya yiwuwa kaza ne zai iya yiwuwa an kawo saboda kaza da kaza ne a matsayin istimal domin zai iya yiwuwa kuma ba haka bane da ka haka ka da ciro fa'idarka ba zai iya zama dole daidai bane da za zaka kawo shi ne a babin istimal cewa abu ne wanda zai iya yiwuwa kaza ne ina zaton zai iya ɗaukan kaza Da haka ba a babin cewa kawai kaza kaza ba ne, inda ka riga ka samu wata fa'ida ka tsoro kawai ka gina a kanta ka tabbatar da ita cewa haka ne. Da haka a dunkule abinda za mu iya kallon waɗannan haruffan da shi idan mun lura da mu'amalar da magabata gaba ɗaya suke yi ma waɗannan haruffan za mu iya cewa haruffa ne wanda ba su da ma'ana. amma suna da hikima da ta sa aka kawo su Daka wannan shine abin da za a iya ɗaukan waɗannan haruffan za a iya ɗaukan haruffan da su dakan an ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika ana nufin ba su da ma'ana kwata-kwata Ko wannan ba haka ba ne. suna da ma'ana menene ma'anar su haruffa ne daga cikin huruful hija'iyya shine ma'anar su Data ba za a kora cewa kwata-kwata ba su da ma'ana ba da ma'anarsu shi ne ga abin da ake suke ga kuma abin da ake nufi da su sai babin kawo hikimar kawo su wanda shi ne wannan babi ne mai faɗi akwai inda ba wanda ya sani sai Allah Shi ne me yasa aka yi amfani da kaza nan? ba a yi amfani da wancan ba wannan ba wanda ya sani sai Allah akwai kuma babin da za a iya ijtihadi a kamo hikimomin da ta sa aka kawo wanda shi ne sanin wanda shi ne kamar yadda malamai suke magana a kai ta ana kawo su ne saboda ƙalubale sai abu na gaba Shi ne abin da ya shafi ayoyin ayoyin surar Allah maɗaukacin sarki ya buɗe da hamim تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم تنزيل الكتاب saukar da littafi dan an ce alkitab kai tsaye yana tafiya zuwa ga Alƙur'ani kamar yadda yake alif lam mim zalika alkitab la raiba fi ishara zuwa gare shi amma kuma ba a ambace shi a baya ba wanda asali in za a ishara zuwa ga abu ana buƙatar a ambace shi a baya to amma wannan alƙur'anin bayyanar shi ta fi ƙarfin ambatar shi za a yi ishara a gare shi ko da ba a yi ishara zuwa gare shi a baya ba ko da ba ambace shi ba saboda abu ne wanda yake sananne wal ma'arufu la yu'arraf daga abin da yake sananne ba a kuma kokarin sai an sanar da shi daga da an ce alkitab an san me ake nufi zalikal kitabu la raiba fi tanzilul kitab saukar da littafi da littafi alƙur'ani min Allah daga wurin Allah ne saukar da alƙur'ani daga wurin Allah ne mana idan mutum yana so ya san masdarin alƙur'ani yana so ya san daga ina manzon Allah yake zuwa da wannan magana daga ina yake zuwa da wannan saƙon sai Allah ya bada amsa akai cewa tanzilul kitabi min Allah saukar da alqur'ani daga Allah daga wurin Allah ne wa innahu latanzilu rabbil alamin saukakke ne na ubangijin halittu nazala bihi ruhul amin ruhun amin mala'ika jibril shine ya sauko saƙon ya sauko da shi ala qalbika zuwa zuciyarka ya muhammad sallallahu alaihi wa sallam da ka tabbatar da alƙur'ani yana da masdari menene masdarin shi shine daga wurin Allah aka saukar da shi wane ne Allah ɗin sai Allah ya sace ta'arifin kanshi cewa shine al-azizul hakim Allah shine mabwayi kuma shine mai hikima al-aziz yana ɗaukan ma'anoni daga cikin ma'anar sunan al-aziz shine abin da yake ya gagar kowa ya gagar kowa shine al'aziz wanda ya gagar kowa ba wanda ya isa da shi shi kuma ya isa da kowa daga Allah shine al'aziz haka kuma al'aziz yana zuwa da ma'anar abu mai tsada mai daraja wanda ba a iya samun shi sai an wahala daga da wannan ma'anar Allah al'azizi da Allah al'aziz ne da ma'ana ta farko al'aziz ne da ma'ana ta biyu da Allah mabuwayi ne ya gagaru kowa haka ya halitte ka ya tsara ka kuma ba wanda ya ita ya canza wannan tsarin yanda ya yi ka a mutum ba wanda ya ita ya canza ka zuwa ga wata halitta yanda ya yi ka da launinka da tsarin halittarka ba wanda ya isa ya canza ka zuwa ga wani tsari daban yanda ya yi ka dole sai ka ci abinci za ka rayu ba wanda ya isa ya canza ma wannan tsarin ya mai da kai da wani tsari wanda za ka rinka rayuwa ba abinci yanda ya yi ka dole sai ka yi bacci za ka rayu ba wanda ya isa ya zo ya canza maka wannan tsarin ya mai da kai wani mutum wanda kwata-kwata baya yin bacci a rayuwa. ta Allah al'azizu ne ya buwa ya in yi tsari dole a tafi a wannan tsarin. saboda izzar shi subhanahu wa ta'ala da haka ya sifanta kanshi cewa shi al-aziz shine ya saukar da littafi kuma al-hakim Allah ne hikima ne abinda ake nufi da hikima shine tsara abu a bisa yadda ya kamata sannan kuma shine sanya kowane abu a inda ya dace a sanya shi da ma'anar adalci kenan hikima shi ne sanya abu a lokacin da a inda ya dace da aka ne hikima shi ne ba zai yi magana ba sai a inda ya dace ya yi magana kuma zai yi gwargwadon yadda ya dace ya yi mai hikima shi ne wanda zai yi shuru a inda ya dace ya yi shuru kuma gwargwadon yadda ya dace ya yi shuru mai hikima shi ne wanda zai yi abu a gwargwadon dacewar abu wannan shi ne hikima da Allah maɗaukacin sarki alhakim ne Allah mai hikima ne shi ya san inda ya kamata ya aje komai da ya dace da shi saboda buwayar shi ba wanda ya isa ya sa shi shi yasa ya zaɓi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a matsayin shi za a saukar ma wahayin alqur'ani saboda izza ta Allah la yus'alu amma yas'alu wa hum yus'alu ba wanda ya isa ya tambaye shi akan abin da yake aikatawa da ka manzon Allah ya ga dama kuma shi ya zaɓa da ka izzar shi ta tabbatar da cewa gare shi zai yi wahayi sannan kuma alhakim hikimar shi ta tabbatar da cewa shi wannan ɗin da ya fara saukar ma wahayi shine ya cancanta a mai wahayi ɗin hikimar Allah ta tabbatar da cewa manzon Allah shine ya cancanci wahayi Allahu a'lamu haitu yaj'alu risalatahu Allah shi yafi kowa sanin ina ya cancanta ya sanya manzancin shi daka Allah al-aziz ne kuma al-hakim shi yasa da izza shi ya saukar da al-qur'ani kuma ya kalubalanci duniya akan ayi irin al-qur'ani kuma aka kasa da hikimar shi kuma ya zaɓi manzon Allah a matsayin shine wanda za a saukar ma al-qur'anin kuma shi ne ya fi kowa dacewa da tantantar karɓan wannan saƙon na Allah saboda Allahu a'lamu haitu ya ja'alu risalatahu wannan ayar da Allah yake cewa tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim tana daga cikin dalilai waɗanda suke tabbatar da cewa Allah a sama yake domin duk wani dalili wanda yake nuna saukowar alƙur'ani zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to yana nuni akan cewa Allah a sama yake kamar yadda al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ya faɗa cewa daga cikin dalilan da suke tabbatar da uluwin Allah cewa Allah ya ɗaukaka da zatin shi shine tabbatar da cewa yana saukar da alƙur'ani domin da aka ce saukowa daga ina daga ina ake saukowa daga sama haka duk inda za a yi magana akan alkur'ani daga wurin Allah aka ce yake kuma sai a ce saukowa ake yi ba a cewa miƙo alkur'ani daga wurin Allah ba a cewa karɓan alkur'ani daga wurin Allah sai a ce saukowar alkur'ani daga wurin Allah kenan Allah yana ina yana sama ilaihi yas'alu al-kalimu at-tayyib wal amalu as sannan idan za a hau da abu sama wurin Allah sai a ce an ɗaga abu zuwa sama ta ce an ɗaukaka ayyukan bayi zuwa ga Allah an yi sama da su saboda a tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala a sama yake shine tanzilul kitabi min Allah al-azizil hakim Allah ya ce ma khalaqana samawati wal ard Allah ya ce ma khalaqana samawati wal ard ba mahalitti sammai guda bakwai ba wal'ar ba kuma ba mahalitti kasai guda bakwai ba domin sama guda bakwai ce haka kuma ƙasa guda bakwai ce Allahu allazi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna Allah shi ne wanda ya halicci sammai guda bakwai kuma ya halicci ƙasai irin kwatankwacinsu, ba na kwatankwacinsu guda bakwai, da aka sama bakwai sannan ƙasa guda bakwai. Allah ya ce ba mu halicci waɗannan halittun manya-manya guda biyu ba, illa Ladi wa ma bai na huma. haka kuma ba mu halicci abin da yake tsakanin sama da ƙasa ba. Menene abin da yake tsakanin sama da ƙasa? So ya halittun da kake gani, da ba wanda ba ka iya gani wanda ba a cikin sama suke ba kuma ba a cikin ƙasa suke ba wanda suke tsakanin sama da ƙasa Allah ya ce ba mahalicce su ba illa bil haq sai halitta da gaskiya mun halicce su ne domin tabbatar da gaskiya ba halitta ne aka yi don wasa kawai ba kai ɗin da ka zanta a an halitte ka kana rayuwa a bayan ƙasa kana cikin wani ɓangare kenan kana cikin wa ma huma, halittun da suke tsakanin sama da ƙasa to Allah bai halicce ka ba sai da gaskiya bai halicce ka dan wasa ba bai halicce ka dan wargi ko dan shirme ba ko kuma bai halicce ka dan ɓanna ba ya halicce ka ne dan gaskiya menene gaskiyar da Allah ya halicce halittu domin su babbar gaskiya mafi girma ita ce kalmar la illallah ita ce kaɗaita Allah da bauta ita ce gaskiya mafi girma wadda babu wata gaskiya irinta da haka da Allah ya ce ma khalaqana samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq mana Allah bai halitta sama da ƙasa da abin da yake tsakanin su ba sai halitta dan a tabbatar da cewa la illallah ba abin bautawa da gaskiya sai Allah kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya ishara akan haka a inda yake cewa wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa arrahmanur rahim sai aka tabbatar da kalmatul haqqin, ita ce la ilaha illa huwa sai ce inna fi khalqis samawati wal ardi واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من ma'in. فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون الله سوى إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم سيكاو أبند دزي تبتر دسوى إلهكم إله واحد منين ونن دليل شيني حالست السمر قصر da wahalittun da Allah ya watsa a bayan ƙasa, da girgije da yake gudana tsakanin sama da ƙasa, haka kuma da koguna da suke gudana a bayan ƙasa. Duka wannan Allah ya ce da ayatin ayoyi ne amma ne ƙaumi ya ga masu hankali wanda za su iya gane cewa wa kum ilahu wa. Inan za mu fahimci duka waɗannan halittun da Allah ya faɗa ya halitte su ne domin su nuna mana cewa lallai Allah Allah ɗaya ne babu abun bauta da gaskiya sai shi shine ma'anar ma khalaqana as-samawati wal wa ma huma illa bil haqq shi yasa Allah ya maimaita wannan a cikin alqur'ani a ayoyi daban-daban Allah ya ce khalaqa as-samawati wal arda bil haqq ta'ala amma yushrikun Allah ne ya halitta sama ya halitta ƙasa don gaskiya ya halitta su ne da gaskiya ana da tabbatar da cewa la ilaha illallah Allah ya girmama dangane da shirka da ake yi da shi a haɗa shi da wani a wurin bauta bayan ga ayoyi na halitta ya riga ya zuba wanda suke nuna shi kaɗai ne ya cancanta a bauta mishi sannan Allah maɗaukacin sarki yana cewa وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفه الصفحة الجميل فما هل تسمي بدك السي da abin da yake tsakaninsu sai da gaskiya sai Allah ya ce kuma lalle al'iyama za ta zo akwai tashin alkiyama akwai tsayuwa a gaban Allah da ka fasfahi safal jamil ya kai rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka yi hakuri ka kau da kai ka yi afuwa ka kyale su duk abin da za su faɗa su faɗa ka bar su akwai tashin alkiyama akwai tsayuwa a gaban Allah ga kuma dalilai nan na halittar sama da ƙasa da abin da yake tsakaninsu an riga an aje musu wanda ya ishe su su hankali su yadda cewa Allah shi kaɗai ya cancanta a bauta mishi. Sai Allah ya ce wa ajalin musamman Allah ya halitte su ne da gaskiya kuma ya halitte su da wani lokaci iyakantacce ne azalin musamma, lokaci wanda an riga an ambace shi an sanya shi cewa wa'annan halittun sama da ƙasa wa ma bainahuma din suna da lokaci iyakantacce wanda in sun kai lokacin sun gama aiki kenan Shi ne ma'anar wa azalin musamman mana ita saman da muke gani da ƙasan da muke rayuwa a kai da halittun da suke rayuwa tsakanin sama da ƙasa kowanne yana da ajalin musamman kowanne yana da lokacin tsananne wanda aka riga aka yanke mai wannan lokacin kowa zai kai lokacin shi ya gama aiki shi yasa taurari a sama suna da lokacin aikinsu da iya lokacin da Allah ya sanya musu rana da wata suna da lokacinsu ita kanta saman tana da lokacin ta shi yasa a lokacin na yi gaba ɗaya kowanne zai rushe wa idan nujumun kadarat haka Allah madaukakin sarki ya faɗa wa idan sama'u kushitat wa idan sama'u kushitat da saman da taurarin gaba ɗaya za a naɗe su taurarin za su zubo gaba ɗaya su rushe sun gama aiki haka ita ma ƙasar Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cewa zai nade ta gaba daya ya cire ta ta gama aiki yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar qadara Allah qadrihi wal-ardu jami'an qabdatuhu والأرض al-qiyama was القيامة matuhiyatun bi بيمينه Allah ya ce kasar gaba daya tana damƙe a hannun shi, da samman gaba ɗaya Allah ya naɗe su ya damɗe su a hannun shi an riga an cire su saboda ne saboda sun kai ajalin musamma sun kai iyakarsu da Allah ya iyakance musu to haka duk su ma ‘yan adam ɗin kullu nafsin za'iqatul maut daga kowa yana da lokacin da Allah ya aje mishi walan Allah nafsan a jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun wanda ma bai mutu ba alƙiyama za ta zo ta riske shi a lokacin da kowa da kowa zai mutu. Da haka kowa yana da ajalin musamma, duk wanda kaga ya mutu to ajalihul musamma ya tabbata a kan shi. Da haka Allah ce ma kalaƙanar samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Wallazina kafaru lalle kafirai waɗanda suka kafirce ma Allah suka kafirce ma wannan alƙur'anin da ake karanta musu ba su yi imani da shi ba Allah ce amma undiru mu'ridu suna kau da kai dangane da abin da ake musu gargadi da shi Qur'anin da ake karanta musu ana musu wa'azi ana musu gargadi, ba sa so ma su saurare shi shine amma undiru mu'ridu al-i'rab shine mutum ya juye kanshi ya kau da kai daga wanda yake yin magana gare shi ya juya mai gefen fuskar shi wannan shine al-i'rab naka wa'anda suka kafirce ma Allah suna kau da kai su ki sauraron manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su ki mai da hankali dangane da abin da manzon Allah yake karanta musu na alqur'ani bal ma Allah yana cewa wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alqur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun kafirai suna cewa kada ku saurari wannan alqur'ani ku rinka yin lagaw kuna ihu kuna sau a hayaniya idan ana karanta alqur'ani ta yanda ba za ku saurari abin da ake karantawa ba la'allakum na ko za ku yi galaba akan wannan mutumin da yake karanta muku qur'ani shi yasa malamai suka sanya daga cikin nau'o'in kafirci akwai kafircin da ake ce mai kufuru iraq kafirci na irazu mutum ya kau da kai ya ƙi sauraron abu ya ƙi yadda ya ƙi sauraron abu ballantana ma har abin ya shiga zuciya shi ya yadda wannan shine kufuru iraq mutum ya zamanto yana rayuwa ne kawai a inda yake in ya samu kanshi a cikin musulmi ne kawai an haife shi a cikin musulmi kawai sai ya zama musulmi amma shi mu'rid ne anil anil anil Qur'an ba abin da ya dame shi da alqur'ani baya zuwa ya koya baya zuwa ya saurari abin da Qur'anin ya kunsa baya so ya san abin da yake ciki duk wani abu da za a karanta mai na gaskiya baya so ya saurara shi yasa da ya ji an fara magana sai yanke abin sai ku da an fara magana a fara kawo addini a fara kawo Allah ya ce zai ma so ya saurari wannan wannan shine ake ce mai i'rab a addini shine i'rab kaga Allah sifanta kafirai da wannan nau'in na kafirci wallazina kafaru amma undiru mu'ridu lallai kafirai suna kauda kai dangane da abin da ake musu wa'azi da gargadi da shi na alqur'ani anan Allah maɗaukacin sarki ya faɗa mana sifar kafirai wadda ta sha bamban da sifar mu'minai وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع سوني إن سكت جاء بند أتسوكر ممنزن الله أنا كرن تامس آيوين القرآن الله سيسيك إذن سنا زبد هواي سنا كوكا saboda sun ji maganar Allah, saboda sun ji saƙon da Allah ya aiko zuwa gare su, sun ji abin da Allah yake so da abin da Allah baya so, ta haka masu imani su kullum fuskantar inda alkur'ani yake suke yi shine kishiyar kakwarai daga gwargwadon imanin mutum gwargwadon yadda yake fuskantar alkur'ani yake jin daɗin alkur'ani yake so ya ji ana karanta alkur'anin kuma yana so ya ji ana karantar da alkur'anin domin ya fahimci ma'anar shi shine ma'anar na kafaru amma unziru mu'ribun da haka mutum zai iya duba zuciyar shi ya caje sai ya gani menene alaƙar shi da alƙur'ani kamar yadda wani daga cikin magabata yake cewa idan kana so ka san matsayinka a wurin Allah to ka kalli matsayin da Allah ya aje ka dangane da alƙur'ani menene alaƙar ka da alƙur'ani ina ne matsayin da Allah ya aje ka to wannan shine matsayinka a wurin Allah gwargwadon nisantarka da alkur'ani gwargwadon nisantarka da Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa babu abin da yake da daɗi a cikin zuciyar masu imani kamar sauraron alkur'ani da kuma karanta alkur'ani ɗin musamman a irin wannan watan na alkur'ani shine watan ramadan da haka Allah maɗaukacin sarki ya faɗa mana halin kafirai ne da sifar su domin mu guji wannan halin mu guji wannan sifar mu kuma mu lizimci sifa ta muminai wanda ita ce lizimtar alƙur'ani ɗin da kuma ƙoƙarin fahimtar abinda da alƙur'ani ya ƙunsa. Shi yasa a wani wurin Allah maɗaukacin sarki yake cewa wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Ba wata aya da za ka kawo musu daga cikin ayoyin al'ubangijinsu sai sun kauda da kai sun yi watsi da ita. da haka kowace aya za ka kawo musu ba za su saurare ka ba ba za su kasa kunne zuwa gare ka ba za su ci gaba da kau da kai za su ci gaba da watsi da Alkur'ani. a wani wurin Allah ya ce innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minu Allah ce su fa waɗannan kafaran duk ɗaya ne a wurin su ko kai musu wa'azi ko kada kai musu wa'azi la yu'minuna ba za su yi imani ba a wani wurin Allah ya ce wa sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minu duk ɗaya ne a wurin su ko kai musu wa'azi da gargadi ko kada kai musu wa'azi da gargadi la yu'minuna dai ba za su imani ba saboda me saboda sun kau da kai sun yi irabi dangane da alqur'ani ko da kana gani suna ji kunnensa a toshe yake ba sa bari alqur'ani ya shiga kunnuwansu ballantana kuma ya kai zuwa ga zuciyarsu kamar yadda mutanen annabi Nuhu alaihi salam suka rinka yi lokacin da yake musu wa'azi wa inni kullama da autuhum li taghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim yace ya Allah duk lokacin da na kira su dan ka gafarta musu sai su dauki yatsun su su sa a cikin kunnuwan su su toshe kunnan dan kada ma su ji wa'azina to wannan shine kololuwar i'radu dangane da ayoyin Allah da Irabi dangane da manzannin Allah subhanahu wa ta'ala wanda kafirai suka sifanta da shi Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya ciyaye mu da ka zamu tsaya a wannan ayar darasi ne zuwa insha Allah ta'ala mu tashi kan aya ta gaba inda Allah zai fara tattaunawa da kafirai akan abin da suke yi na bautar wani wanda ba Allah ba Allah zai fara tattaunawa da su a ji menene hujjojinsu menene dalilansu kuma mu ji yadda Allah zai rushe hujjojin ya kuma rushe dalilan ya tabbatar da cewa ma khalaqna samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqq Allah dai shi kadai ne za a kadaita da bauta shi kadai ya tantanta a bauta mishi haka darasi ne zuwa za mu tashi akan aya ta hudu insha Allah ta'ala muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya amfanar da mu da abin da muka ji abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana wallahu alam wa sallallahu wa wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين